Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Inna alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiru. Wa uminu bihi wa natawakkalu alai. Wa na'uzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'maluna. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya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 a'azana Allah wa ajarana minha masu kallon mu da sauraron mu cikin wannan tasha mai albarka na sunna tv ke cewa da ku assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu ƙara godewa muke wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ƙara ƙaddara haɗuwanmu da ku cikin wannan sati mai albarka muna godiya ma Allah bisa dama da ya bamu wajen samun lafiya da kuma gabatar da 'yan nasihu wanda zai mana amfani mu da ku a tsakaninmu da izinin Allah ta baraka wa ta'ala muna maganarmu ne dai kullum akan sha'anin da ya shafe mu wato ma'auratayya 'yan uwa mata mun fi ba da ƙarfi ne akan ‘yan uwanmu mata saboda matsalolin mu ne muke da matsala da yawa ɗin kafin a samu matsala daga gare su ɓangaren mazaje ba mu cewa ba a rasawa to amma dai da yawa matan mu ne dai muke shugabanci a kan irin wa'annan kuma kare da cewa nauye-nauye da Allah ya ɗora mana na kula da su ‘yan uwanmu mazajen da 'yan uwansu da muke cikin gida ɗaya da su 'yan uwa da abokan arzikinsu da kuma 'ya'yan da za mu zo mu haifa har ya zuwa sama to da haka ne muke fifita maganganunmu a kan 'yan uwa mata saboda ita ce idan ta yi gyaru to duka cikin gidan ma komi ana sa ran in sha Allahu zai tafi daidai idan kuma aka samu matsala ita ce matsalar cikin gidan to ba mijin kawai ba hatta 'ya'yanta har da kowa da kowa ma matsalan sai ya shafi kowa da kowa saboda haka muke ga gyaruwar ta ita shine gyaruwar al'ummanmu mace ita ce a cikin gida ita ce mai tarbiyya ita ce mai komai yadda duk ta ɗora yara a kai to haka suke tafiya a kai in dai ba wani gyaran Allah ba saboda yaro shi bayi da hankali kuma bayi gane meye mai kyau meye mara kyau alhalin lokacin yana ƙarami har sai ya girma to kafin ya girma kuma abubuwa sun yi illa da yawa da haka iyaye shi ya sa muke ta magana a kan mu mu fatar mu Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ko ku muke gyarawa a cikin kowane goma goma ko ashirin da muka ji Allah zai sa wata ranar mu amfana gaba ɗaya mu ma bari. 'yar uwa wancan sati kamar yadda muka tsaya mun tsaya ne a kan. wadatan zuciya irin ɗan abin da Allah ta'ala zai sa mijinki yake da shi to wannan shi ne abin da za ki amfani da shi kuma har ki ci nasara a gaban Allah za ki iya tuna tarihin sai da tuna asma' mata ce wacce take ya ne ga sai da tuna aisha duk da cewa ruwaya ya gwada kusan ma a ce yatta ce tunda tsakaninsu kusan shekaru ashirin to amma takan je ta yi hidima ba ta jira shi sai ya kawo ba za ta je ta ɗauki abu ta fita bayan gari ta daddaka abincin da dabbansa za ta zo ta ci ke kuma an kawo kin yi watsi da shi ko an kawo baki mata shi kika kula ba wata ga yara ma suna makaranta za su dawo irin daidai lokacin rana amma tana nan tana baza taɗinta kawai a cikin gari ko kuma tana ta kalla kallanta ko tana ta karance karancenta sannan ta zo kuma ta fu ta yi shi ko ba fasali ko ba daɗi saboda me kina ganin tukunyan gidan wani ke ai kawai a ci abin da aka samu ne da aka ke ba ma aure kike yi ba kawai kin yi kora kiyaye ‘yar uwa ko babu komai ki sani cewa matan magabata gidan annabi ma akan ɗauki lokaci kwanaki ba ɗora wani hayaƙi ya tashi ba ba wai ba sa ci ba sai dai dubino da ruwa ke yanzu aka ce dubino da ruwan ne zaki ci zaki ci ne ko zaki sha duniyan nan kowa sai ta ji ki amma an kawo miki gwargwadon abin da ya kama Allah ya bayar kina ta ƙunƙuni kuma ma baki tashi kin sarrafa shi a lokacin ba kuma a baya mun wuce cewa yunwa yana fusa ta ɗa namiji saboda ko babu komi shi yunwa da kika gan shi to nan da nan yake fitar da mutum a cikin yanayinsa kina zaune a gida kawai kawai ki shiga ɗakin wance ki zauna da wance ku yi ta taɗi ku yi ta taɗi ko ku yi ta kallo ka ɓata lokacinka a banza ka zo ka ɓata ran mijinka a banza ya dawo ba ki gama abinci ba wani ma sai ya fushi ya fusata ya ƙi cin abincin kuma ki ce ito eh mai dan masa ai Allah ya gani kullum ina gamawa da wuri kullum da ke gamawa da wuri kika san a wanne ne Allah ya karbi aikin kin guda ɗaya haka ki ji tsoron Allah a gyara irin wa'annan matsalolinmu ne mun riga mun sani mu da kanmu mun sani saboda haka mu gyara idan muka gyara mu ne zai mana amfani ko da nan gaba ko mutuwa kika yi aka ce kaza ana yaba ki haka annabi ya ce wallahi kin shiga aljanna in miji ya ambaci kyawawan halayenki amma kin ga akwai matsala kenan ce kai wance hmm, Allah ne ya ji kanta kawai a'a Allah ya ji kanta kawai kenan akwai bayani saboda mai ɗaki shi ya san yadda yake masa yoyo kuma kowa wanda yake kusa da shi shi ya sani shi ya sa annabi ya ce duk gawan wanda aka ambace ta da alkhairi aljanna ya tabbata haka kuma in sharri aka ambace ka da shi wal iyazu billah to abinda aka ambace ka nan fa shi ma ya tabbata kuma babban makocinki babban wanda zaki abin nan ɗinsa ai shi ne mijinki yar uwa kullum na faɗa mana mu riƙa tuna ni'iman Allah a kira ki matar aure kawai ni'ima ce ta Allah saboda wasu duk dukiyansu duk abin da suka mallaka wallahi ba su samu hakan ba ke kuma da kika samu ba fa gadara ba ne don ba kuɗi ake bawa ubangiji ba balle ki ce e iyawanki ne ko kisa ko ki sisina. ko kwainanan ke sa kika samu miji ba haka ba ne kaddara ne ta Allah saboda haka kyauta idan Allah ya baka mutunta shi kake ko kawa ne ta baki kina mutuntawa ballantana kuma ubangijinki subhanahu wata'ala wanda ya san meye zai miki amfani darasinmu na gaba shine ɗabi'u irin namiji karki yaƙi da su kin san kowa da irin abin da yake ɗabi'arsa ne ita dama mace an ce ɗabi'anta ya zama mutaba'a ne ga namijinta ke baki da wani abin da za ki yi a kai sai abin da kika ga shi yake yi ko yake so to shine ke kike rayuwa a kai su kuma akwai abubuwan da dama wa'anda su kuma su kuma shine ɗabi'ansu idan da kika yi sa'a ba ɗabi'an mijinki ba ne rashin tashin sallan asuba ba ɗabi'a ba ne ai kin kin gama gode wa Allah sai aka samu a'a shi ɗabi'ansa shi ne dole kawai karance-karance ne ko karatun ma ba wai karatu irin na jarida shi yake so a shi kuma irin nasa to wani kuma ma kallon ƙwallo yake so ai wani kuma yana son eh, me yake da suna ne eh, mm, ba aikinsa dai kawai da ya shagaltu da shi shi yake so kowa da abin da yake so to karki yaƙi da wannan za ki yi ƙoƙari ne ki ga ta yaya za ki ilimantu da abin da yake yi kuma ke ma ki ɗabi'antu domin dama duk inda ake samun damuwan shi ne ba zai kula ki ba ba zai yi accepting ɗin kwalliyanki ba kin yi kwalliya ma yana zaune a gindin jarida ko yana kallon labarai ko yana kallon ƙwallo ko ma me yake yi wani ma in kwamfuta ne yana ta lallatsa wayansa wani ma ana zaune a ɗakin matan tana latsa nata wayan shi ma mijin yana latsa nasa waya kowa yana damuwansa kenan ya zama zaman yan marina kowa da yanda ya sa gabansa ke ne ya kamata ki san yaya za a yi ki ribato hankalinsa idan karatu ne karbi abin mana da yake karantawa ki kalli me a ciki sai ki zama mai masa labarai ki ce bari na karanta mana da haka sai ya kalli duk abin da kike so ya kalla na kwalliyanki na magananki kuna da lokaci in ta ɗauro ma sai ki ga an fasa karatun jaridan kuma sai a koma jaridan naki to dama me ake ciki amma idan kika ce wai zuciya da ke kinyi ke kin yi kwalliyar ma ko a gilinsa baya kallo baya me yana domin su kuma ke ma kin fusata ya ki je ki kwanta ki bacci ko kuma kamar mai kallon kwallon ne yadda kika san jaraba ne yake zama musu wannan kallon kwallon to in haka ya jarabce shi a hankali ne ki ba da shiga soja ne zaki karfi da yaji wai sai kin yage wannan abun ba ba zai taɓa yiwuwa ba a lokaci ɗaya ki ce wai za ki iya raba mutum da abin da ya taso a kai ina tsammanin ko mamar da ta haife shi sai dai a hankali ko ya ce mata mm, to ya yi mata ne sabida a matsayinta na uwa Ba da ikon ya yi jayayya ko ya yi musu da ita amma in dai ke ce a matsayinki na wanda kika zo kuma yana ga kina ƙasansa kuma shi yake ɗaukan ɗawainiyanki kuma ki ce wai za ki juya shi yadda kike so ba kuma ta hanyar dabara da wayo ba da hikima a'a wallahi ke ma kin san wannan kan akwai sake saboda haka yar uwa wajibi ne ki sani cewa a irin wa'annan ɗabi'o'insu kamar yadda na faɗa wani namijin haka ne dama ke ne mai koya masa ke ne mai tattalinsa ke ne mai haƙuri da shi wani ɗabi'ansa ma tukunna a cikin gida ko boksansa ya cire a inda ya cire wallahi a zai bari ke duk za ki tattara ki ɗaɗɗaga ba zai ɗaga ba wani kuma za ki samu wallahi shi zai tattara kayansa to saboda haka kowa in kika dubi janibin alkhairi ake fara dubawa kafin ka dubi marar amfanin yanzu a nan aike kina jin haushi ne akan wasu abubuwan da yake yi to ke baki da naki ne ke ma akwai irin abin da kike yi baya so kamar yadda annabi ya faɗa ne mu in ya ki ɗabi'a wani to kuma zai so wani idan har kin ki ɗabi'ansa na karatu wata ta an samu gaba ɗaya ma sai ta kama kayan duk ta ƙoƙona. a magabata ne nake faɗa ba wai ina faɗa a yanzu ba idan abubuwan kiwo ne yake kiwo duk ta jaridun duk ta ƙoƙona wannan shine magani shine warwarewar lamari ba shi bane warwarewar lamari kamar yadda na faɗa yadda za ki warware lamarin shine kowane mutum idan kika zo da ki nemi za ki fita anguwa kin fita kin fita kin fita kin fita kin fita har kina tunanin kuma yanzu wani meye ma da ki ce a barkin nan ki fita saboda fitan kin san kowa da yadda yake abin nan ɗin shi wani baya so fitan ma to amma dai fitan ya kama kin fita kin fita ke ma kuma kin sani ya yi ƙoƙari wallahi ni wallahi yanzu ina tunanin ma me ya ce masa saboda wallahi duk wasu hidimomi ya banni na fita na je na yi kaza na yi kaza kuma yanzu kan ai da kunya ma in sake ce masa ina so in je guri kaza to kin gani saki yan dabaru domin duk lokacin da ka zo kana san abu kai ka san yaya kake yi ya za ka shawo hankali sai ka dubi lokacin da ya dace ka yi magana ba a kowane lokaci ne ake magana ba a wasu lokutan in ka fuskanci lokacin da za ka yi maganan ma kai kamar babu riba a wannan yanayin to sai a ɗan dakata a sauya a jira kuma sai lokaci na gaba kana yi kana ɗan kula da yayi walwalarsa take yayi abubuwan suke balantana in me son karance-karance ne dama kin riga kin ji daga jaridunmu yau ke ne kullum kike ji daga jaridunmu sai ki faɗa masa manyan kanin labarai ai su ma daga jaridun dama manyan kanin labarai suke kawowa idan kana so sai ka je ka so jaridan ka ga me to ke ma sai kika ji daga jaridun kika haddace manyan kanin labarai to yana zuwa dama sai a fara masa kin ga wannan mai karatu kenan idan kuma mutum ne wanda yake damuwa da irin kowace ma irin ilimin muka to shi fa yana so ne wayayye ya rika ɗaukan abu a bisa ma'aunin hankali yake siffantawa a hankalce ya kamata ki yi kaza da kaza eh, gaskiya bai kamata in yi kaza ba Ki a hankalinki kaza kaza sai a yi ta gwada miki kawai a hankalta ne ko ya miki daɗi ko bai miki ba dama a haka za ki bi shi har saboda ni har ki samu ki cimma ƙudurin da take zuciyarki tunda kin san ƙudurinki mai kyau ne to haka kuma mai lissafi akwai waɗanda suke lissafi lissafi ne kawai shi in ya zo ba shi da lokacin hutu lissafin nan na ɗan kasuwa ne na menene menene ki zama gwanan lissafi ke ma a cikin gidanki duk abin da ɗa namiji yake so ai shi ne abin da ke ma kike so kuma shi ake so ki ki zama kin kware a wannan ɓangaren ko ma menene da gangan da ganganci za ki iya cewa baki taba ganewa ba ma a yi a yi a yi juyin duniyan na a yi ta miki bayani wani ma har sai bayani ya fita hankalinki kina ta ana ta bayani kina to he kin yi kaman da ki gane he ki sake ai wannan duk kina son ya ga ɗabi'unki da su kwalliyanki da su dan murmushinki kina ta yi wallahi ni kan dai ƙoƙarinka kawai nake nake ganewa ni ba kai hmm. inna lillahi wa inna ilaihi raji'una ji nake kaman kai kaza ka bara kaina ka zuba mun kai duk siyasa ne kawai kai ma kin zama yar siyasa to dama rayuwar auren ai siyasa ne shine ka yi abin zai burge ko ya kawatar wanda zai kawo muku kwanciyar hankali ko maslaha a rayuwar zamantakewanku shine kawai shagwaba ne ko me ya daki duk abin da kika sani wanda zai iya kawo miki maslaha da kwanciyar hankali har ya kau da abin da yake yi tunda kin san akwai wasu abubuwa ne wanda ba kya so shi kuma ya nace wa abubuwan to kina so ta hanyar da dabara ki kawar masa da wannan ko bai rabu da su ɗari bisa ɗari ba dai a ce ya ragu ya ce yanzu wallahi ya bar da yawa daga ciki sittin a cikin ɗari ai an ci riba kin ga kenan wurin sittin da kika mai ai lokacin ku ne amma saboda irin wannan wani sai ki ga ta zuciya ta je ta kwanta ko a cikin ɗakin yake yana da waya kina da waya ai kowa sai dai ɗale network ɗin sai ki ta tura masa ke kuma naki maganganun haƙuri ne a'a rayuwarki ne a'a meye duk dai kin san abubuwan da zaki jawo hankalin sa har ya dawo yana tura miki naki ko da bai bayi miki reply ba ki sake turawa sake tura har zai hankalinsa kuma ke karki zuciya abin da ake so shine mu inda suke ribatan mu shine saurin fushi sai kaga kayi kayi kayi wata ma yanzu ina bayanin za ta ce uhm, malama ke wallahi duk wani abin da aka sani wallahi duk ina yi kuma amma shi kaza wallahi tun da kike yi na rantse da Allah aski in ya zo gaban goshi ne ya fi zafi halakir sai rage taƙi ki an tsila ki gane cewa kin ci ƙwallon to amma ƙiris kuma sai ya hana ki shiga aljanna domin kamar yadda kike ga kike dage wannan kike ta ƙoƙarin a samu maslaha a tsakaninku ki jura wannan ki jura wannan ki wancan ki wannan didde a matsayin kina son a samu maslaha to shi ma fa iblis haka yake wannan kokuwa tunda shi iyalansa yake bazawa ma duk abin da zaki sai miji ya rika kaman gwasalewa ya gama kamar baki wani abin kirki ba ko ba gwaninta kike yi ba wani ma kika ya wai ke me kike da rawan kai to wata ana ce mata rawan kan nan fa to kenan kuma a birkita ya zo kenan sai nan da nan zuciyanta ya birkita ita tana ga tana ta iya bakin ƙoƙarinta sannan kuma a buɗe baki a ce mata wai rawan kai to wallahi shikenan ina ce ina kula shi ne ina ce kaza kaza kaza dama abin da iblis yake jira kenan inda yake so kenan kuma ya samu kin ga ya magana ya ƙare ko da dai ba ku rabu ba amma dai a takaice ya sa muku ɓacin rai wa junanku kin riga kin samu shi ma kuma ya san yadda ya sama masa nasa saboda da zaran ya zo ya miki magana kuma sai ga fuskanki a turɓine yake mm, a ina mhm. ni ma na sani to shi kenan shi kuma sai na shi kai wani yarinya wani abu ne take ji kaza kaza kaza kaza nan in ba a mai da hankali ba shi ma nasa iblis din sai ya sake tasowa kewaye ki don kin zo na ce kina da rawan kan kaza kaza kaza kaza sai ki ga abin da bai kai da ayi tsananin ba ma kin daɗa jawo shi don ke ne dan ce ke kika jawo ke kika jawo ya tsanani da kin share kika mai da komi ba komi ba kika gwada mu Allah damuwanki a gaban ki. kika yi murmushi na rantse da Allah babu abin da zai faru sai kenan sai kiga kuma sai dai shi da kansa ya zo wani lokacin ma ya yi harigidan ya harigidan kuma sai ya zo yana ce ranki a ɓace yake ce ranki bai ɓaci ba kaza kaza har sai kuma shikenan a haka a haka sai a sulhunta amma in ke kika ce ba za ki iya haƙuri ba wa duk abin da aka miki ko sai ke dole an gane kinan kin yi gwaninta to gwaninta dama dan wa kike yi ba don Allah kike yi ba ci rayuwar aure kan Allah ne yake saka maka fa ba wannan yake da abin nan ɗin sakayya a hannun shi ba Allah ne daga matan har mijin kowa idan ya kiyaye gwargwadon halinsa to Allah ne kawai mai iya bashi abubuwan da suka yake ya cancanci ya bashi na lada ko na akasinsa amma mu saboda mu mu ne a ƙasa kuma mu ne bakinmu ya fi kaifi kuma mu ne aka ce eh, magana zarar bunu kuma komi daga gare mu ne saboda haka shi yasa muke ta mu ta kanmu mu yi ta ba mu kanmu haƙuri mu ga yadda rayuwar magabatanmu yake ko da daga kan sai da tuna khadija mu ga yadda ta yi har aka zo har kansu sai da tuna aisha mu ga yadda suka yi su su su su tara suka yi rayuwarsu a lokacin gaba ɗayansu amma babu wanda ba iya ƙoƙarinta shine ta faranta wa mijinta rai ba kowaccensu tana ƙoƙari ne mu kuma a yau sai muka zama Ba shi ba shine damuwanmu ba kawai dai damuwanka kai a ji da kai kai in dai damuwanka ne to a biya maka kawai naka ka. saura kuma ko oho Aba, 'yar uwa to rayuwar ma duka duka guda nawa take ne ko ba komi da yanzu duk wacce ta yi aure ai dai sai ta shekara kusan ashirin a ce kafin dai ta yi auren to ai dai yanzu kan an miƙa iyaye an zama iyaye an zama eh, kakanni ma wasu to har yaushe kuma za ka zauna ka fara kai ɗaki kuma a cewa har yanzu kai ma ba a gama warware damuwanka da kai da abokin zamanka ba har yaushe gaskiya akwai matsala idan ya ta kawo maka nata ita kuma sai ta ce ka ce mata me kaga babu abin da zaka faɗa saboda fa'idu shay la yudi marashin abu baya bayarwa daga gida ne dama da ta ga shi yasa tarbiyyar da iyayen mu suka ba su bayyana damuwansu kenan ba mu san ma me suke ciki ba suna yi kuma ba ba su yi ba sai aka samu kyakkyawan tarbiyya mu ma a gare mu to da yanzu mu ma haka muke yi za mu samu fa'ida yan uwa lokaci ya yi nake cewa a nan zan dakata allah tabaraka wa ta'ala ya mana albarka mu da ku kuma ya yafe mana kurakuran mu ya sa mu tarayya a cikin lada أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم إن الله غفور رحيم